والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تاليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى a yau za mu tashi daga alfa'il alfa'il shine mai aiki menene matsayin mai aiki a cikin lugar larabci a cikin jumla ta larabci matsayin mai aiki misalai alamfila ƙwarar ƙusforo صار الأسطور bimana wato tsuntsu ya tashi daga fara ya tsiro tsuntsu ya tashi jaral hisanu doki ya yi gudu na jara shine gudu irin na doki shi ya sa kare ma ake ce masa jara da larabci mai eh, gudun da kare yake yi ko irin tafiyan da yake yi tun da shi akwai tafiya akwai ma abin nan ne ya eh, ba kamun ba mai bambanci la'ibal waladu yaro ya yi wasa wannan duk fi'ilai ne waɗanda suka shuɗe Eh, alfa'il din al'usuru alhisanu alwaladu ina fata an gane kuma aikin ya gabaci mai aiki mai aikin shi ya zo daga baya amma mu a fasaran hausa juyawa ake yi eh, a larabci kuma in ka faɗi na hausa ba daidai ba ne misali duk da kasancewa ana iya faɗin haka yanzu kamar na farko tsara al'usfuru al'usfuru tara jar alhisanu alhisanu jara la'iba alwalad alwaladu la'iba amma dai standard abu shi ne da suka kawo ga eh, gani saboda in ka zo fassara yanzu misali tsara al'usfuru sai ka ce tsuntsun shi mai aikin sannan ka ce ya tashi amma su da larabci ya tashi tsuntsu ya yi gudu doki ya yi wasa yaro ina fata an gani kuma a dubi wasalin fayil wasalin sarufuwa ne abinda ake magana don ma alaman domma to sai misalai na gaba sauran uku ya umu samaku kifi yana iyo a cikin ina a cikin ruwa yalsa'ul ba'udu eh, sauro yana tsotsan mai jini tsotsan jini jawo jini shine yalsa'u saboda hakan kasa musulunci idan likita zai ɗauki jinin mutum aka sa sirinji aka yi abin nan sai ya amfani da kalman yalsau don saboda sauro ma haka yake yi in ya so ka wannan abin nan din sai ya ja jinin eh, idan babu amma in akwai jini saboda tsabin mugunta in yana da jini a cikin abin kotonsa sai ya zuba maka sai ya kwashi sabo to wajen zuba wannan ne in ya ɗebo a jikin mutumin da yake fama da zazzaɓi ko daman bayi da lafiya sosai to kaga sai ya zuba maka na wani ya tashi da naka eh, zai ga mutum ya fama ya kama menene maradun haka sai ga jan sallah ma abin ya gagara <laughs> eh Eh, <coughs> to sai ta akulul bintu yarinya tana cin abinci shine ta akulul bintu to nan ma idan kun duba da waɗancan misalai za ku ga duk kusan dai ne me bambancin su wancan fi'ilu mazin ne wannan kuma mudari ne da shi bincike Eh, su waɗannan littafai haka suke abin nan tsarin wannan littafi albahar yake sawa wato research bincike ba zai yi ƙarin bayani al'amfila a asabiqa ha jumalu misalan da suka shuɗe dukkan jumloli ne kuma a can bayan mana bayanin yadda ake gina jumla wa kullu jumlatin ta tatakawwanu min fi'lin wasmin kowace jumla tana haɗe ne da fi'ili da suna wai za ba hasna fil amsalati salasatil ula idan muka yi bincike a misalai guda uku na farko nara annal tsara huwal huwa al za mu ga wanda ya tashi ne tsundu wallazi jara huwal hisanu wanda ya gudu shine doki wallazi la'iba huwal waladu wanda ya wasa shine yaro ƙarami. فيكون الأسطور هو الذي فعل الطيران sai kasance tsuntsu shi ne wanda ya aikata tashi to kaga ya kawo mana mazdari daga nan ake haddace mazdar tsara ya tiro fayarana fayarana walhisanu doke huwa lazi fa'alal jariya shi ya yi aikin gudu sai ka ce jara ya jiri jariyan misali walwaladu huwa allazi fa'ala al-la'iba shi kuma yaro shi ya aikata wasa la'iba yal'abu sai ka ce mai eh, la'iban la'aban eh, la'aban ko kuma la'iban na'am ولذلك يسمى كل واحد من هذه الأسماء shi yasa ake ambaton kowanne daga cikin waɗannan sunaye salasa fa'ilan ana kiransa fa'il mai aiki waka za yi kalu fi bakiyatil haka ma ake faɗi a sauran ainihin misalai saboda haka wane ne ya yi ihu kafin nan iyo shine a sama ku kifi wane ne ya tsotsi jini eh, ka albaudu sauro wace ce ta ci abincin nan eh, ko kuma take cin abincin nan tun da aikin da ake ciki ne wancan aikin da ya wuce wannan kuma aikin da ake ciki wa idza nazarna ila kulli ismin idan muka dubi kowane suna min al-amsilati as-sabiqa daga misalai masu zuwa ku za mu same shi masbukan bi fi'il an rigaye shi da aikatau طار الأصفور جرى الحسان لعب الولد يؤوم السمك يلسأ البعوض تأكل البنت Kowane sai da aikatau ya riga shi zuwa kuma wajatna akhirahu marfu'an zamu ga karshen sa yana da rufu'a ne al-usfuru al-hisanu al-waladu as-samaku to al-qaida asabiya al-fa'il shi mai aiki ismin marfu suna ne mai rufu'a ta kaddama fi ilm aiki ya riga ya shi wadalla alallazi fa'alal fi'ila shi yake gwada wanda ya aikata aikin shine wannan shine tarihi na fa'il saboda haka da aka ce alƙa'ida a sabiya ba sai mutum ya haddace wannan layi-layi ba saboda bugu wancan babu waɗannan lambobi musamman kamar naka eh, kawai aka rubuta alka'ida ne shi ke nan alfa'ilu ismin marfu'un taqaddama hulfa'il wa dalla ala eh, tamrin awal misali tamrini na farko istakhrij eh, alfa'ila ka fitar da fa'il min kulli jumlatin min aljumal alatiya ka fitar da fa'il daga cikin kowace jumla daga cikin jimloli masu zuwa saha diku zakara ya yi tara shine saha kun san kamar ihu ne shi yasa aka ce saha ya fi husaiha eh. ainihin fa'il wa aina wa ma alamatu eh, rafu رفعوا على آخره ya الطبيب لكتا likita أين الفائل ni kuma na fi tsarin da bane to shi kenan wa kafa sauru bijimi ya tsaya a sauru shine irin sa'adin nan da ake huda manya-manya na da ba na kame-kame ba na yanzu <laughs> eh. ainihin fa'il wa ma alamatu rafu baka taiflu yaro ya yi kuka ainihin fa'il wa ma alamatu ya attabibu likita ya zo ainihin fa'il Wama alamatu la'ibal auladu yara sun yi wasa aina alfa'il wa ma alamatu arrafu la daga tsa'banu wato maciji gamsheka gamsheka ya yi tsara amma tsara irin da maciji shi ne ladaga ainihin alfa'il a tsubanu wa ma alamatu arrafu ishtagalal amilu mai aiki fa wato kamar ya shagala ya gaji in ka ji an ce ishtagala shine mutum ya mai da hankali ya ya niku warai da gaske ayin alfa'il al'amil wa ma alamatu arrafu zara'a alfallahu manomi ya yi shuka da zara'a haka za mu ce ya yi shuka ayin fa'il. wama alamatu rafu hadara alga'ibu wanda baya nan ya zo aina alfa'il alga'ib wama alamatu rafu ala akhiri tamrin sani da a fa'ilan li kulli fi'lin min al ka sanya fa'ili ga kowane fi'ili daga cikin fi'ilai masu zuwa to na baha haushi ya yi haushe na ba halkalbu ya da haku haka ne a jere ko yana dariya eh ya da haku yana dariya ya da haku maza ya fi yana kuka mafaha ya yi suka da ƙahonsa eh? so ya sharabu yana sha fa'ila ke nema ya sharabu malam ya sharabu liman ya sharabu al'imamu ya sharabu talibu a witil maiz a fasa ya yi atishawa hmm? a fasa a tiflu alwaladu fara ya yi tafiya yar kabu yana hawa ya samu wani yaro mai gagara yawa ko ya eh, yi to to wannan yan koma babba kenan yana hawan motarsa ko yana fi'ilu ma'adin ko kuma fi'ili mudari idan kun duba duk fi'ilan nan da aka kawo to tamrin salis da ila asma al'atiya fi jumalin ka sanya sunaye masu zuwa cikin jumla kaga za kawo aikatau kenan bi haifu ya kunu kullu wahidin min ha fa'ila inda dai za ka mayar da waɗannan su zama fa'ili a tilmizu a sa'alabu ce. to guda biyu ko guda uku ne to yi kenan akala sa'alabu da jaja an rajulu sai safinatu annamlu annamlu ne tururuwa kenan tsaran namlu tsaran namlu ba tururuwa ta zama kuda kenan to na halatu ƙudan zuma na halatu yayi kun san ku ringa duba akwai fi'ili mace akwai abin nan akwai mace akwai namiji eh na halatu eh alkalimu mai hidima alkhadim mai hidima ko yaron gida ko abin nan duk wanda za gaishe shiga ya fita ya shiga ya fita ala kiransa alkhadim hmm? ishtagala ishtagala alkhadimu eh, aljundu to ga soja aljundu soja ko runduna hmm. eh? tamrin rabe kawil min al-kalimatil atiya da kalmomi masu zuwa ne ake so ka hada jumalar ka hada jumlolin mu'allafa wanda aka har hada su min fi'ilin wa fa'ilin mula'imilla da fi'ili da fa'ili wanda ya dace saboda haka ka dauko daya anan ne ka dauko daya anan ka hala ba a ce ka kawo wani bare ba eh ba a ce ka kawo wani bare ba to saboda haka bari in karanta mana duka sai ku fara hada abin da za ku hada kafin da dawo na farko sahala kuka irin na doki attajiru to na faha suka irin na dabba mai kaho attilmizu dan makaranta aljamalu rakumi attajiru dan kasuwa shaka ya koka ba'a ya sayar baraka ya gurfana Eh, gurfana irin na rakumi almaridu marar lafiya alkharufu rago rago ko tunkiya mm. alhisanu doki hafiza ya haddace fahala alhisanu duk wanda ya saurari fassarar da ne na hausa zai abin nan amma inda na ƙi fayyacewa sai in gyale mutum ya yi ta budun in ka ce sahala kukan doki ne kana ce sahalar ɗiflu sai a ce camɗi wato yaro kukan doki yake yi ya gani eh to kaga saboda ba kalmar da aka kawo dun eh, kace ma balarabe sahalat ɗiflu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kai kai ka haɗa jumla baka san me kake da biya ya bayyanci wani abu da ba. ai duk yaron da ka ji shi na kukan doki to kai a za ka ce lafiya kuwa eh, inda ba irin masu kwaikwayon nan ba na na ta hafa alkaru faka ne to shi a tilmizu ne za mu hada masa hafiza shi aljamalu fa baraka aljamalu a shi kun gane sosai attajiru fa ba a mai saye da sayarwa to shakafa eh almarid mara lafiya shine mai gunaguni eh in ka ji shaka to yawan kuka ba wai kuka na hawaye ba eh gunaguni in an jima ya ce kaza in an jima ya ce kaza ka san ko a majalisa ne Allah ya haɗa ka da irin wannan sai dai hakuri in baka yi sa'a ba kai ma sai ka ɗauka saboda ba a son mutum motsi kaɗan ya kuka ya ce kaza to wannan sai marar lafiya saboda an san halinsa ne na'am to me ya rage eh ai kamar mun gama akwai sauran ne eh na'am tamrin khamis kawwin sita jumali ana son ka kawo jumloli guda shida tashtamilu kullu wahidatin minha ala fa'il kowace guda ɗaya ta kunshi fa'il mai aiki ويكون الفعل مضارعا في الثلاثة الأولى وتفعيل يكسن مضارعين أو أكم فرقه ماضيا في الثلاثة الثانية كما فعل ماضي guda uku kashi na biyu wannan kun ga rubutu ne a littafi ake so tamrin fil isha ga wani ma rubutu littafi na isha'i eh, ko za wannan isha'i da suke fara kawowa duk wanda zai koyar da wannan littafi a makaranta har ana son yara su rinka hada jimloli su hada labari yadda ya kamata to sai ka matsa musu a darasin mai eh, in ka sashi ya hada maka labari zai hada maka labari waɗanda suka iya zube a insha'i su ne suke rubuta littafai a ƙarshe mutum bai iya rubutun zube ba a insha'i to rubuta littafi zai ba shi wahala to tun da tsarin makaranta ba akwai project ba akwai project akwai research akwai project akwai dissertation akwai thesis haka wanda za a yi abin nan wani mutum ya koya tun da farko ya huta na ɗaya hati kamfa jumale ka zo da jimloli guda biyar maudu'u ha alfalla maudu'i shine topic din shine manomi wajalil falla fa'ila amma ko ina ana son ka sanya manomi shine mai aikin wato kaga ismun marfu'in kenan eh, to kaga ga zara alfallahu to kaga ni ba alfallahu karshe ya sayar misali da ba an noma an shuka an noma an yi menene karshe mai za a yi to haka ake mm, to sai shekarar laha alfallahu hati kamsa jimalin ka kawo jimloli guda biyar maudu’u ha alfara shi kuma maudu'i za ka yi bayani ne akan bera waje alilfara fa'ilan ka sanya beran shine mai aiki to sarakatil fa'aratu bera ta yi sata akalatil fa'aratu to haka dai tamrin fil iraq to ga tamri ne waje li'irabi to kun ga shi kuma daɗin wannan kenan wannan li'irabi da hausa shi ake kira fiɗa amma asalin masu yaren suna cewa hawan bishiya don saboda in kaga suna zanawa kamar bishiya ne in jumla tana da yawa to daga ƙasa za ka fara kana tafiya ka je reshe kaza reshe kaza reshe kaza amma ni na fi gamsuwa da fiɗa yadda ake feɗe jumla kamar yadda ake fede dabba duk mutumin da ya fiɗa bayan ya fede dabba kaga ya kan rarraba nama ya cire kafa a nan ya cire hannu a nan ya cire kai a nan ya cire wuya a nan ya cire kaza kaza to jumlolin larabci ma haka ake so ka yi karfa kumanta fi'il madi zaka cire shi fi'il mudari zaka cire shi fa'ili zaka cire shi maf'ulun bihi zaka cire shi tamyizi zaka cire alhalu zaka cire annatu za ka cire wane ne wane ne to amma yanzu tun da ba mu yi nisa ba shi kuma yana son ya kawo mana wannan darasi ya cufo mana shine abin da kai a can baya su za ka ambace su kaga abin da ba ba ba ruwan karshe yawuwa eh? shi ne wanda muka yi a baya amma mun yi fa'ili eh, mun yi fa'ili kuma fi'ilin ma mun yi kafa kafansa ko ba haka ba to yanzu misali na muzet ga shi a wannan a din nan da ya kawo shine kamar yadda ka je kana ba da lamba ka ce a b c to su kuma da larabci abjada haka ake kiransa yanzu ya ce hadarar ga'ibu wanda baya nan ya zo to yaya ake fiɗa hadara sai ka ce fi mazir a nan ya takaita gaibu fa'ilun marfu kenan, misali na biyu ya tsiru zubabu wato uda yana tashi yana yawo ya tsiru fi'ilun mudari'u az-zubabu fa'ilun marfu wannan fa a taƙaice ne na ɗan koyo muna gaba muna ɗan ƙarawa, muna gaba muna ɗan ƙarawa, to in ka gane waɗannan misalai guda biyu to ganaka naka ba أعرض eh, ko a'rif eh, aljumlataini al'atiyataini kai irabin jumloli guda biyu masu zuwa fadan naharu eh korama ta bunƙasa fada za kumbura ta watsa ruwa saboda kun san idan korama ta cika ana ganin baki ba ganin bakin gaci yasa bakon ya zo halaka zai yi amma ɗan gari ya sani zai ce maka wannan ruwan da ya cika kana ganin sa yamma kana matsawa gaba za ka fada ne eh, amma ba za ka ga iyakan ba saboda ya cika ya batse to tun da an ce fadan naharu fada mai za ka ce fi'ilu mazim an naharu ilim marfo haka ne sai na biyu yarbahu tajiru dan kasuwa yana riba saboda yana saye da sayarwa ko yana gaskiya ko Allah ya sanya masa albarka cikin harkarsa eh yarbahu fi'ilun mudari'un attajiru fa'ilun marfu to ya takaita mana ala to kun ga daga nan darasi na gaba shine al-maf'ul bihi idan muka samu bayanin sa to sai ya sake kawo mana jumla ya ce mu yi ligrabi to kaga daga fi'ili an shiga fa'ili to maf'uli zai shigo eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu